أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata insha Allah maudu'in da za mu bayani a kansa shine <clears throat> alkizb watan ƙarya kenan inda za mu ga irin bayanan da malaman akhlaq suka yi dangane da wannan sifa ta ƙarya hakanan kuma inda za mu ga ayoyin alkur'ani masu girma da kuma hadisan musulunci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma na iyalan gidansa tsarka wanda suka bayani dangane da abin da ya shahi wannan sifa ɗin ta ƙarya na farko dai dangane da abin da malaman akhlaq suke bayani akan wannan sifa ɗin ta ƙarya suke ta'arifinta suke bayyana ma'ananta me ake nuni da kalmar ƙarya in aka ce alkizb da larabci me ake nuni da shi suke cewa wa huwa ma fil qawl watan shi kenan ƙarya kenan kuma ya kasance cikin magana lokacin da mutum yake magana ya kasance ya sifantu da ƙarya kenan ai al-ikhbaru anil ashiya ala khilafi ma hiya alaihi watan kenan ya kasance mutum ya ba da labari dangane da wasu abubuwa saɓanin abin da suka kasance a kai wani al'amari ga yadda yake sai zamanto ka zo ka ba da bayani dangane da shi saɓanin yadda yake wannan shi ne ake nuna ƙarya wasu doruhu imma anil adawa awil hasad awil ghadab sannan akwai ababen da suke sa ya kasance mutum ya aiwatar da ƙarya kamar da muka yi bayani cikin darussa da suka gabata sifofi sawa'an sun kasance sifofi ne na kwarai ko kuma miyagun sifofi suna da abin da ke ingiza mutum ya kasance dalilin wannan abin ya ji ya aikata wannan ko kuma ya sifantu da wannan sifofin to abin da yake ingiza mutum ya kasance ya ji ya yi ƙarya shine ɗaya daga cikinsu akwai hasada hakanan akwai adawa hakanan akwai hushi duk lokacin da kake hushi da mutum kana aika kai masa ƙarya kai ƙarya a kansa don ka ɓata shi duk lokacin da kake hasada mutum kana aika kai ƙarya don ka ɓata shi duk lokacin da ka hasala dangane da wani wani ya ɓata maka da abin da ya kama da haka nan kana aika ka ɗauki matakin yi masa ƙarya saboda ka huce ka <clears throat> wannan duk abubuwa ne wanda za mu iya gani suna iya kasancewa ababen da za su ingiza mutum ya ya sifantu da wannan sifa din kenan kuma ya kasance daga adawa aw min hubbil mal kuma saboda son dukiya ya kasance mutum yana son dukiya sai ya zamanto yana ganin hanyar da zai biya samu wannan dukiya ɗin shine ya karya ya ba da labari gani da wani al'amari saɓani yadda yake da ya zamanto ya samu wannan dukiya ɗin wattama hakanan kuma da kwaɗayi mutum ne wanda ya kasance mai kwaɗayi yana neman abin hannun mutane yana ganin in yi amfani da ƙarya zai iya cimma wannan abin da yake kwaɗayi sai zamantu ya ya aikata ƙarya awul i'tiyadil hasil min mukhalatati min mukhalatati ahli al-kizb ko kuma ya kasance kenan mutum ya saba ya saba sabo wanda ya kasance ya samu asali ya samo illa dalilin zama da yake da ma'abuta karya, wata mutum ne wanda yake zama cikin mutane wanda kodoshi suna karya, sai zamanto sannu-sannu ya saba da zama cikinsu sai zamanto ya koyi wannan mummunan ɗabi'a ɗin sai kasance yana karya. kenan wannan ababe ne wanda muna iya fahimtar su suna daga cikin illoli ko kuma ce sabubba wanda suke ingiza mutum ya kasance ya ji ya yi ƙarya kenan karya yana iya kasancewa ko ma cikin magana kamar da muka ga ya kasance mutum ya je ya ba da labari dangane da wani al'amari sabani yadda yake ababen da suke iya ingiza shi suna iya kasance ababe ah, na abin da ya shahi adawa ko hasada ko kuma hushi hakanan son duniya son dukiya kwaɗayi da kuma zama da mutane a shirarai wanda suke kasance kawai aiwatar da ƙarya wannan zai ingiza mutum ya zama ya aikata ƙarya wanda yake na magana kenan wa in ma fil a'mal hakanan kuma ya kasance kenan cikin magana ko kuma ya kasance cikin ayyuka ya zama aikin da mutum yake yi ƙarya ne ya kenan zai kasance suke cewa wa huwa an tadulla a'maluhu zahira ala amrin fi batinihi la yattasifu huwa bihi wata ya kasance kenan yana da wasu ayyuka wanda yake yi zahiran a idon mutane kowa yana ganin abin da yake aikatawa amma aikin nan kawai akan mustawa ne na zahiri saboda mai saboda bai sifantuwa da wannan aikin da ya yi a batinin shi yana ɗauke da wani sifa yana ɗauke da wani hali saɓanin abin da yake bayyana mutane aikace ai la yakunu batinuhu misla zahirihi wala khairan minhu ma'ana kenan batinin shi bai kasancewa daidai da zahirin shi abin da yake kunshe da shi a cikin zuciyar shi daban abin da yake gwada mutane daban wannan shi babu alkhairi tare da shi kamar yadda ya kasance kenan mutum zai ba da saɓanin waƙe dangane da abin da ya shahi magana hakanan kuma zai je aiwatar da abin da yake sabanin abin da yake cikin zuciyar shi kenan za mu iya gani tana yawan lokaci mutum ya ce to wannan ya yi kama da sifan riya tunda shi ma riya mun ce kasance zahiri ya bambanta da batini ne. akwai abin da mutum yake aikatawa daban akwai kuma abin da yake son ya kasance dangane da wannan aiki daban ne suke cewa wa haza gairun riya wannan kenan ba zai kasance ba ya yi ma'ana guda da riya me yasa ce li'annal mura'i huwa allazi yaqsudu ghayra Allah ta'ala fi amali saboda shi mutum da yake riya yana nufin wani Allah ne cikin aikin shi duk lokacin da yayi aiki yana son wani Allah ta'ala ya gani ko wani Allah ta'ala ya ji saboda haka yana yin aiki don mutane wa rubba waqifin ala hay'ati hay'atil khushu' da yawa wanda za ka samu wanda yake tsaye misali cikin sallah akan hali na khushu'i na jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala za ka same shi laisa ya bihi mushahadata ghairihi subhanahu baya nuhin ya kasance kenan wani Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne ke ganin shi wani wanda yake ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ke ganin shi baya nuhin haka nan walakin na kalbahu ghafilun alillah wa anis sai dai zuciyar zai kasance ya gafala daga Allah subhanahu wata'ala hakanan zuciyar zai kasance ya gafala daga sallah faman nazara ila ma yasturu an zahirihi min al-khushu' wal istiqana yazunnu annahu bishararati بشراشره منقطع إلى جانب ربه watan kenan wanda ya kasance yana kallon shi zahirin shi khushu'in shi da tsoron Allah shi a cikin sallah zai duba cewa wannan gaba haɗayan shi ya yi inqita'i zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba ya nihin kowa in ba Allah subhanahu wata'ala haka mutum zai gani a zahirin shi wa hasfu ma siwahu an sahifati qalbihi hakanan kuma zai har zai shahi abin da yake ba Allah subhanahu wata'ala ba daga zuciyar shi wa huwa bi kulliyatihi anhu ta'ala ghafilun wa ila amrin min umuri dunya mutawajjih alhali shi ya kasance ya gafala sosai daga Allah subhanahu wata'ala ba shi ba tunanin Allah subhanahu wata'ala kuma zuciyar shi ya kasance ya yi tawajuhi zuwa ga wani al'amari wanda yake na duniya wannan kenan zai kasance riya wanda ya kasance ya bambanta da ƙarya watan shi ƙarya kawai mutum zai zo ya zamanto ya yi aiki ne saɓanin abin da addako cikin zuciyar shi amma shi wanda yake riya yana aiki ne saboda wani maksudi yana aiki ne saboda wani maksudi kamar kenan riya mutum zai iya kwatanta shi yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala a zahiran amma a batinan idan ka duba zaga cewa baya da wani alaka da tsoron Allah subhanahu wata'ala mutum yana ƙoƙarin yaudarar mutane ya nuna musu shi ahalin alkhairi ne ahalin tsoron Allah ne ahalin khushu'i ne amma a cikin zuciyar shi babu wani alaka na tsoron Allah tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala wannan shi ne kenan ƙarya amaliyan mutum yana ƙarya amaliyan ko kuma ya kasance yana umurtan mutane da su yi kaza su yi kaza har ya kwatanta musu kamar shi ma ahalin wannan ne amma a aikace shi ba ahalin wannan abin ba ne wannan kenan karya a makamin aiki wa in ma fi muqamatid din kuma ya kasance a cikin makamomi na addini wato kenan ƙarya kuma ya kasance cikin makamin magana ko makamin aiki ko kuma makamomi na addini kamar me kenan shine ce kalkizbe fil khawfi war raja kamar ya kasance mutum yana ƙarya a cikin khawfu da raja wata yana kwaɗayin Allah subhanahu kuma yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala wa zuhdi wa taqwa hakanan kuka kasance cikin zuhudu cikin gudun duniya kenan kuma ya kasance cikin tsoron Allah subhanahu wata'ala wal hubb wa ta'zim ko kuma cikin nuna so da kuma girmamawa ga Allah subhanahu wata'ala wa tawakkuli wa taslim da kuma miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kuma dogaro ga Allah subhanahu wata'ala wa ghairi zalika min al-fada'il khulqiyya da ma abin da yake sabanin wannan wanda ya kasance daga cikin manya-manyan ɗabi'u masu falala masu muhimmanci saboda kenan فإن لها مبادئ يطلق الاسم بظهورها ثم لها حقائق ولوازم وغايات saboda wannan ayyuka ɗin ne wanda muka lissafa son Allah subhanahu wata'ala girmama Allah subhanahu wata'ala dogaro ga Allah subhanahu wata'ala miƙa al'amura zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tsoron Allah gudun duniya da abin da ya kama da haka nan kowanne daga cikinsu yana da mafara da kuma tushe da asali wanda ya dogara a kansu Mu kowanne daga cikinsu yana buƙatar ya kasance ya samar da wannan hakanan kuma yana da ababe wanda suka lizimce shi hakanan kuma yana da abin da ake hankoro ake son ya zamanto an cimma a cikin wannan sifa ɗin kenan wasadiqul muhaqqiq man nala haqa'iqaha wa lawazimaha wa gayatiha shi mutum da ya kasance mai gaskiya kuma ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tabbatar da gaskiyan shi shine mutum da ya kokari ya zamanto ya samu waɗannan sifofi ɗin a haƙiƙaninsu hakanan kuma da ababen da ya lizimce su sannan kuma ababen da ake hankoron samu a cikinsu faman lam bloguha kana kaziban fiha don kuma wanda bai cimma waɗannan ababen da ake hankoro ba bai cimma haƙiƙaninsu ba watan waɗannan sifofi masu kyawu bai cimma haƙiƙaninsu ba bai cimma ababen da ke lizimtan yake lizimtan su ba hakanan bai cimma abin da ake hankoron samu a cikinsu ba to ya kasance kenan yana karya a cikin wannan makami diwa mutane suna iddiayin su masu tsoron Allah ne diwa mutane suna iddiayin su masu kyawun ɗabi'u ne suna zaton ma suna iddiayin cewa su mutane ne waliyan Allah subhanahu wata'ala su mutanen kwarai ne amma ba su da wani alaka da abin da ya shahi walitaka ko kuma kusanci ga Allah subhanahu wata'ala ko abin da ya kama da hakan kenan za mu iya ganin wannan yana da muhimmanci mutum ya fahimci wannan ya san kashe-kashe na karya da kuma wani makami ne zai kasance mutum ya aiwatar da karya a cikinsa makamin magana ne ko makamin aiki ne ko kuma makami ne na manya-manyan matsayi na tarbiyyar zuciya da kuma kusanci ga Allah subhanahu wata'ala wannan kowanne daga cikinsu mutum zai iya yin ƙarya saboda haka abin nisanta ne mutum kenan a takaici abin da zamu iya cewa dangane da bayanai na malaman akhlaq dangane da ma'anan ƙarya da kuma ta'arifin ƙarya da haƙiƙaninsa shine kasance in akan mustawan magana ne ya zamanto mutum ya ba da labari dangane da wani al'amari wanda ya kasance baya da wani waƙa'iyya bai da wani tabbas bai faru ba babu gaskiya a cikinsa hakanan kuma a makamin aiki za mu iya gani ne zamanta mutum ya aiwatar da abin da yake yana ɗauke da saɓanin shi a cikin zuciyar shi hakanan kuma a mukamin manya-manyan makamomi na ma'anawiya na kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala in ya zamanto ya yi in wani makami wanda bai kai gare sa ba ko kuma shi ba ahalinsa ba ne to yana karya cikin wannan sau da haka wannan abin dun mutum zai kasance ya shige cikin karya dalilin sifantuwa da waɗannan sifofi ɗin da kuma wannan haƙaƙa da aka bayyana saboda haka zai kasance makaryaci kuma zai kasance babu wani alkhairi tare da shi wannan kina a takaice dangane da bayanai na malaman akhlaq dangane da abin da ya shahi ƙarya da kuma haƙiƙaninsa da fatan Allah subhanahu wa ta'ala amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin